littafin da na karanta in ka tambaye ni in gaya maka littattafan wani ya zo ya yi hauka ya yi hayaniya ya haushi shi kenan sai in bi shi nima in taya shi saboda ni لو كل كلب عوى ألقمته حجرا لعز صخر مثقال بدينار كوانا كليه هوشي سيكا أو دوز إيكا جيفيشي to in makiya ne suka biyo ka kana kokarin guduwa ka tsaya jifan wannan kare kana jin ba su cin maka ba shaidan bin ka yake a guje so yake cin maka kai kuma Allah ya ce fa firru ila Allah ruga zuwa ga Allah ka kama hanya ka ruga zuwa ga Allah sai wani kare ya tsaya na maka haushi sai ka zauna shaidanu su riske su riske ka rabu da shi ya ta haushinsa dan me zaka kula shi bahaushe ya ce sai an kula kashi a ɗauri kashi ko a ɓata igiya saraka baka buƙatar wannan awa kullama tsannan zubabu radattuhu inna zubaba idan alayya karim koyaushe na ji kukan ƙuda sai na bi shi ina ta kai masa duka in haka ne na ba wa ƙuda wata daraja rabu da shi ta kukan zai samu wanda zai fesa masa shaltus saboda haka abinda da ke ƙara jaddadawa ne a matsayina na Muhammad Sani wanda har yanzu ni ɗalibin ilimi ne mai karatu ina faɗar wannan bi haƙƙin ba wai tawalu'u ba da gaske kada wani cikin masoya ya ce zai ɓata wa kansa lokaci don ya ji wasu suna haushi kada ya daka ta tasu shi ma ya rika haushi ya mai da hankali wajen karantar da al'umma mutanenmu suna buƙatar ilimi suna buƙatar karantarwa matasan nan da kuke karatu muna buƙatar taimakon ku ku taimaka mana akan wannan da'awar da muke ku bar wannan hayaniyar ku so ku taimaka wajen tsamo da mutane daga cikin wannan kwatamin bid'a da shirka da ake ta nutsar da su ciki kullum ku kokarin fito da su kira na gari ku kenan dan Allah kada a ce dan wani ya kawo mun sura ko ya kawo min ya kusa ku ce za ku bi shi da ku kyale shi addinin mu baya buƙatar haka ba kuma yau aka fara ba Allah zai ɗaukaka addininsa mutum ya so ko yaƙi Allah zai ƙarfafa sunna mutum ya ƙi ko ya so saboda haka ku koma ku ci gaba da karantar da mutane ku bar wannan rudud a tsakaninku in wani can ya kafa kyamara yana ta ku kyale shi kuna da aiki babba a gabanku ku tsaya ku yi wannan aikin da Allah subhanahu wataala ya tashe ku a kansa Allah subhanahu wataala ya samu gane ana nuna mun lokaci yayi ba dan na gama faɗar abin da nake so faɗa ba amma dai zan haƙura haka abinda muka faɗa da daidai Allah ya ba mu lada wanda muka yi na kuskure Allah ya fi mana sallallahu wa sallama ala na Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh Mi kyakkyawan ɗabi'a wanda yake mu'amala da mutane da kyakkyawan ɗabi'a yana samun darajar da mai kiyamun laili da kuma wa azumin nafila baya samu a wajen Allah wannan azumin nafila da kiyamun laili kai ta shafa amma wa kyakkyawan mu'amala kowa yana iya samun ta da kai sai sa ka je ka duba rayuwar manzo Allah kakab sai da aka ruwaito rayuwar annabi da mutane da yadda ya mu'amalanci mutane da yadda ya mu'amalanci aljanu da yadda yake mu'amalantan wa'inda ba musulmi ba da yadda ya mu'amalanci mata da kuma yadda yake mu'amalantan har dabbobi idan aka rawaito a rayuwar manzo Allah har dabbobi sun ci albarkacin manzo Allah saboda kyawun dabi'u yace bu'istu li utammima makarimul akhlaq annabi yace an aiko ne saboda in cika kyawawan dabi'u yasa yana daga cikin muhimmancin kyawun alkhairi ko idan ka mutu ba abin da ake tunawa da shi sama da kyawun ɗabi'unka daga ran da ka mutu za a fara abin da za a fara ambatan ka da shi ba wai ibadan ka bane can da kake a gida wa san da ita abinda mutane suke gani na ɗabi'un ka shi za su yi magana kai in kai marawaci ne sun sani in kai mai yawan kyauta ne sun sani in kai mai azzalimi ne sun sani in kai maci amana ne sun sani in kai mai saba alƙawari ne sun sani in kai makaryaci ne sun sani kowa ya sani wallahi ba za ka gane an sani ba sai ran da ka mutu za ka ji jawabi filla filla na fita bakin mutane amma in kana da kyawun ɗabi'u ko duk ran da ka bar duniya za ka ji jawabi daga bakin mutane kuma shaidar duniya ita ce ta lahira wallahi haka kyawun biyu su ne amma yau mu yi mi mu sai ƙaryan addini sai ƙaryan addini sai ƙaryan addini da riƙo da sunna za ga mutum ne ustazu ne ga asuwa ga komai ga dagaggen wanda ga gemu amma in ka zo babin kyakkyawan mu'amala zero ne kwata-kwata babu shi baka wuce ma ƙarya ba baka wuce ci mutuncinka ba baka wuce ma duk wani abu da ka sani wanda wauta ce irin ta jahilai wanda shi ma ba zai iya yi ba me yasa in wasu abubuwan sun faru zai ka jana ci hada ko malamai me yake ake faɗa haka to an fi kyautata wannan abin tare da malamai su suke faɗa wa mutane Allah muka yi wasa ko sai mun je lahira mabiyan mu sun je aljanna mun je wuta wallahi azim sai mun je lahira mabiyan mu sun wuce aljanna mu mun je wuta saboda muna karantar da mutane ne amma babu karantarwan a cikin ayyukan babu shi a cikin ayyukan muna nuna wa mutane hanya ne a amma mu ba mu bin hanya ka shedinka ka zama gada da mutane za su bi su tsira sannan kai kuma ka fada kyawun ɗabi'a yana daga cikin kya shi yasa ka je ka duba ko kafirai a yau ba sa duba sallan mu da muke yi a matsayin ma'aunin musulunci ba sa duba shi ba sa duba azumin mu a matsayin ma'aunin musulunci zai sa su gane gaskiya ba sa duba duk wani abu hatta jihadi wani babu asali ma jihadi ma suka su suka fi babban abin da kafirai suke dubawa game da musulunci shine ɗabi'un musulunci ita ce ma'aunin kawai a wajensu yadda ka je ka duba manzala sallallahu a mafi yawan abin da ya shigo da mutane musulunci suka zo suka musulunci a hannun manzala ɗabi'unsa ne ɗabi'unsa ne wa'azin manzala ba shine mafi yawancin abin da ya shigar da mutane musulunci ba ka je ka duba haka annabi ya fi kowa iya wa'azi amma sai da ya mutu ya ba arna ɗabi'unsa ne suka shigo da shi me yasa suka sa masa al'amin wannan kalman ta al'amin sun sa mata shi ne tun kafin a fara masawa wahayi radina bil amin amintacce ne shi duba mu'amalar ta tsakaninsa da Khadija ba ta gami amana irinsa ba a harkar kasuwanci Nana Aisha ta ce tun da manzala sallallahu alaihi wasallam yake ko bai taɓa yin wani abu na ɗaukan mataki saboda an taɓa mutuncinsa ba in kaga annabi ya tada jijiyan wuya an taɓa addini ko kuma yanzu ba abin ya jiya ko bai jiya ba haka kowa kare mutuncinsa yake yanzu ba kare addini ba haka za a iya taɓa addini ka ji an yi shiru ba za ka je motsin kowa ba amma duk wanda aka taɓa mutuncinsa sai ya ga mutuncin shi ya fi addinin kuma duk ran da aka waye gari mutuncin ya fi kare addini to kenan mun shiga wulakanci da kaskancin da bamu san ranar fatarta ba ɗaukaka da Allah ya mana da sitira da mutuntawa da karɓuwa da Allah ya mana da ni'ima duk sai Allah ya wulakanta mu aka kyawun ɗabi'a shine matsalar yanzu shine matsalar mu'amala mai kyau ya za ka gane kana da mu'amala mai kyau yadda za a gane kana da mu'amala mai kyau shine duk ran da aka ga baka a waje shine za a yi misin dinka. to shine za ka gane cewa kana da wa daga nan ne za a gane cewa kana da kana da amfani ko baka da shi duk ran da baka da waje sai ka ji mutane sun tambaye ka ko kuma sun yi wa sun yi magananka amma duk inda ka zaune kake zaune ka ji cewa za ka bar wajen ba wanda zai magananka ko ba wanda zai tunaninka ya nuna cewa baka da amfani a wajen kuma baka da kyakkyawan mu'amala me yasa annabi ya tambayi wannan matar da take share masallaci annabi zo bai san tara su ba amma yana zuwa sai tadda ba masu share masallaci sai ce ina mai share masallacin da aka ce tara su ya aka yi annabi ya gane bata nan share masallaci aka ce tara su ya ce ban sani ba ya ba ku gaya min tara su ba yadda za ka gane kana mu'amala mai kyau da mutane yadda za ka gane shine inda kake rayuwa ko wajen aiki ne kake aiki ka tafi ka bar wajen ba tare da an sani ba kwana biyu za a tambaye ka in kuma ka ji ba a tambaye ka ba to ka bincika halayenka ka bincika halayenka shi sa kullum abin da yake faɗa mutane ke halayya mai kyau mu dai muna roƙon Allah ya azurta mu da hali mai kyau Allah ka sa mu yi mu'amala da mutane mai kyau Allah ka sa ba wanda zai yi kuka da mu haka duk wanda ya kusance ka ya gane cewa kai mutumin kirki ne duk wanda ya kusance ka ya gane cewa kana da wasu ɗabi'u ta jan mutane ya kyautata kar ka yarda wani ya kusance ka ya je ya ɗauki mummunan labari a kanka ya kai kar ka yarda haka duk wanda ya kusance ka je in ya tashi ba da labari akan ka ya ba da labarin cewa kai mutumin kirki wannan shine tanajin kiyama zaka isa matakin da wallahi da yawa masu ibada ba za su kai wannan matakin ba me ya kai ka kyawun ɗabi'unka ɗan tawiya da dinarin da kai amfani da shi wajen taimakon miskinai a unguwanku wa dinarun anfaqtahu ala ahlika da kuma dinarin da ka ciyar da iyalanka da ita annabi yace a azamuha ajran allazi anfaqtahu ala ahlika wanda fi lada shine wanda ka ba wa iyalanka yafi wanda ka ba wa mutanen gari su ne awwal wajibin da suke kanka Mana ciyar da iyalanka da kake lada ne ladan shi yafi ciyar da mutane a waje kenan ne ke zuwa ya rudar da mutane ya hana ka bana gidanka ka je kai ta wani waje ga iyalanka ba su koshi ba da haka ana farawa da iyalai ne duk abin da za ka yi wa ahalinka tukunna matanka da yaranka ya fi abin da za ka ɗauka ka je kawa fi sabilillahi ka bayar iyalanka su rasa amma misali ka ɗauko abin da za ka bawa iyalanka sai ka tadda waɗanda suka fi ka da kai da iyalanka bukata ya za ka yi ya halatta ka ba su ka uku kusan nayi <laughs> a gane ya irin ta sayi abuwa ya yi eh, bi raba biyu wato kai yi ba da kafe kai irin ta sai sayi abubakar ba kenan <laughs> kaji ya ce akwai nauyi a gabansa ta <laughs> yi malam kowa yana tuna nauyin da sai a hankali mahaifinmu ne ya taɓa yin haka wata rana ya ban ma gida duk ba wanda ya ci abinci ya fita ya je ce fari. kawai sai ya haɗu da wanda ya fi mu bukata hanya <laughs> ya mai complain ya san complain ɗin da ta ta gaskiya ce ba irin ta yanzu ba ta yanzu ne sai ka zo ka ga mutum ya bare ne ce maka amma billahi lazi wallahi wallahi wallahi ya fi ka wadata kawai sai yi ma babban mu complain wannan abin da ya siyo zai kama na kawai zai mika shi <laughs> wallahi ya mika mishi sai da gida ya ce kowa ya haƙuri ya sha ruwa ya kwanta <laughs> kowa ya haƙuri ya sha ruwa ya kwanta haka na aka haƙura kowa ya sha ruwa ya kwanta to da safe ma tukuna ma ya za a yi kama da yake Allah baya bacci gari na waya sai aka kama bunan shinkafa guda biyu da kudade ya ce to ba na gaya muku ba Allah ba zai bamu ba to saboda haka idan ka haɗu da wanda ya fika bukata sai ka tawakkali ka bashi domin Allah ya mai maka wannan ba laifi bane baka yi misali ka haɗu da wanda ya fika bukata kuma ka tabbata ya fika bukata sai ka ɗauka ka bashi ko kuma kai irin tabalan Isa ka raba biyu ce ima da karbe kai ta sai da abubakar ba babu laifi <laughs> ya kai ne mala kai ma za ka raba biyun ne <laughs> ya yi kokari <laughs> sai yanzu ana fama da mutane masu zuwa su kawo Ta sai a hankali nan wani ya ganda muka zo ya zo ya same ni na fito daga gida wani ya mun aiki na zo na sallame shi zai zame ni ya dauka ni ma kuɗi gare ni a da isa kasan mutane suna malamai kallon kuɗi ne amma kai ba su san dai kawai zikiri ne da salatu manzo Allah bane kawai ta yawa ba kuɗin ya zai same ni ya ce min da Allah wai shi taimako ke nema wallahi tun safi ma shi wallahi raban shi da abinci to shi ya dauka tun da ya ga na sallamu wancan na bashi kuɗi to shi kanshi wanda na sallaman ma kuɗin ma bai ma kai ba cewa na yi ma biyo ni bashi sai ce min da Allah yana neman taimako da wala ko abinci in siya mashi ba shi kuɗi ya je sai abinci sai na ce mashi in matsalan abinci ne kar ka damu ni dai yanzu ban da kuɗin zan baka amma ka jira ni a nan yanzu na an kusa gama abinci a gida zan sa a zubo maka a kwano a kama ko da aka gama abincin nan na zo na duba shi ban gan shi ba a kuɗin ko yake yanzu